This is the voice of America. The following program is in Hausa. kama tashar sashen Hausa na muryar Amurka ne a wannan la'asariyar a kan mitoci 13 da 22 da 25 da 31 da kuma 60. Masu jin a jamhuriyar Nijar za su iya kama shirye-shiryen namu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya da kuma nomad. Su kuma masu kafar intanet suna iya samun mu koyaushe a hausa.com da kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum jama'a Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha na Sokoto da sauran abokan aiki ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan lokacin. To kafin mu ci gaba ga kanun labarai. To Ibrahim manyan jami'an gwamnatin tarayya Amurka sun tare a wato inda mahaukaciyar guguwar nan ta jira a jihar Oklahoma domin kai mutanen da abin ya shafa agaji. shugaban zimbabwe robert mugabe ya rattaba hannu kan wani sabon kundin tsarin mulkin da ya zarge ikon sam kuma ya bude kofar a yi zaɓe sannan shugaban iran mahmud ahmad najad kuma ya fito yana kare wani babban hannun daman shi da aka hana shi ya tsaya takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa To gaishe ka da yake yau laraba ce bayan labaran duniya za ku saurari shirin himma ba ta garago na Bello Habib Galadanci da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da aka aiko mana a rubuce. To amma kafin sannan Ibrahim sai an fara jin fashin baki tukuna kan tasirin sako mata da wasu 'ya'ya na 'yan kungiyar nan na jama'atu ahalin sunna da wato jihad da hukumomin Najeriya suka ce za su yi. za a kuma ji wani fashin bakin kuma akan yadda dokar ta bacin da aka kafa ke shafar tattalin arziki kuma za mu bi sassalar wata baraka da ta kuna kai a jam'iyyar adawa ta ANPP a jihar Niger, a daidai lokacin shirin shiga jam'iyyar gamayya. Daga jihar Adamawa kuwa za a ji cewa matasan Kirista da Musulmi na ƙoƙarin haɗa su don kaucewa sabawa dokar ta ɓaci. Amma yanzu sai a gyara zama sha labaran duniya. ko jama'a barkanmu da wuni. Sakatariyar tsaron ƙasa ta Amurka Janet Napolitano tana ka hanyar ta zuwa garin Mo da ke cikin jihar Oklahoma inda wata mahaukaciyar guguwa ta tarwatsa garin ta hallaka mutane 24 ta na wasu sun kai mai da 40 Daya daga cikin ma'aikatan da ke karkashin wannan ma'aikatar ta tsaron ƙasa dai ita ce ma'aikatar ba da agaji na gaggawa wacce kuma jami'an ta suna can inda bala'i na ya auku suna ci gaba da bada taimako wajen zarin mutanen da abin ya ritsa da su da wani mizanin barnar da guguwar ta yi da kuma ba da tallafi ga su ainihin mutanen da masifar wacce ta faru shekaran jiya litinin din ta shafa kai tsaye ita dai wannan gagarumar guguwar wacce masana yanayi suka ce ta zo cikin ujilar da ke wato cin kilomita 322 a cikin kowace sa'a daya ta ragargaza wannan garin na mu kwata-kwata kamar ba a taba mayinsa a bisa doron ƙasa ba tuni dai shugaba barack obama ya kaddamar da wannan garin na mu a matsayin garin da a hukumance masifa ta aukawa wanda wannan yake nufin ya cancanci samun agajin ita gwamnatin tarayya kenan shugaba obama ya ce gwamnati da al'umma amurka baki ɗaya suna tare da mutanen wannan garin wajen neman fitowa daga masifar da ta same su the people of more should know that their country will remain uh, on the ground ya ya kamata mutanen mu su san cewa ƙasarsu za ta kasance tare da su a gefen su hukumomi daɗe wasu a cikin wannan halin da suka samu kansu a ciki musamman da yake akwai gidajen da suka roshe da ke bukatar a sake miƙar da su akwai wuraren saye da sayarwa akwai asibitoci da ke bukatar a sake buɗe su ga iyaye nan birjit da ke bukatar a tausaya musu za mu ci gaba da yi wa mutanen oklahoma wannan taimako amma kuma ko bayan adda da za mu yi musu za mu ƙara da ba su agajin da suke bukata. Dakarun 'yan tawaye sun gwabza da sojojin jamhuriyar demokaradiyyar Congo kwana ɗaya kafin isowar babban sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Banki mu a kan wata ziyarar aiki, sai dai wannan zo mu gamar da aka yi yau Laraba a garin Goma. ita ce rana ta uku da ake gwabza wannan faɗan tsakanin sojojin da mayakan ƙungiyar tawayenta M23. Shaidu sun ce sun ga lokacin da wani babban albarushi mai kama da roka ya dira kan wata unguwar da ke garin na goma, har mutum ɗaya ya rasa ransa, wasu uku kuma suka samu raunuka. Sai dai ba a san kowaye ya cillo makaman ba a tsakanin masu yaƙin. yanzu haka ma shi Mr. Ban ya riga ya iso Kinshasa babban birnin kasar inda yake soma ziyarar aiki ta kwanaki uku wacce ake fatan za ta taimaka wajen ƙarfafa kawo zaman lafiya da ayyukan ci gaba a gabashin ƙasar ta wato Congo ana sa ran zai gana da shugaban Kongo ɗin joseph kabila kafin ya shiga zuwa can goma gobe alhamis daga baya kuma zai kai ziyara zuwa ƙasashen rwanda da uganda to muna baku labaran duniya daga sashen hausa murya amurka a washington dc shugaban zimbabwe robert mugabe ya rataba hannu akan wani sabon kundin tsarin mulkin da ya zauge wani sashe na ikon shi ya ko buɗe kofa a shirya zaɓuɓɓuka nan gaba an ga mugabe yana ta buga murmushi yayin da yake musafaha da mutane da yawa cikinsu har da tsohon abokin adawarsa morgan changirai jin kaɗan bayan da ya kammala sa hannu akan sabon kundin tsarin mulkin daman dai rubuta shi wannan sabon kundin bangare ne na ne sulhun da aka kulla tun shekarar 2008 wacce a ƙarƙashinta aka naɗa shi Mr. Changirai ɗin a matsayin Firayim Ministan ƙasar bayan zaben da aka yi lokacin da ke cike da rigingimu. Yanzu da yake da an kammala wannan kundin tsarin mulki ana sa ran cewa Zimbabwe za ta shirya babban zaɓuka kenan nan da zuwa ƙarshen shekara. Shugaba Mahmud Ahmadi Nijad na ƙasar Iran ya fito yana kare wani babban na hannun damar shi da aka hana yawayin takara a zaben shugaban ƙasa da za a yi a cikin wata mai fita. Don wato tun jiya wato shi ita majalisar malamai ta dattawan Iran ta ba da sanarwar cewa ta cire sunan Isfandiyar Rahim Mashai da kuma tsohon shugaban ƙasar Hashimi Rafsanjani daga cikin waɗanda za su shiga wannan zaben. kan haka ne a yau shugaba ahmadi nijad ya fito yana bayyana abokin nasa mashai da cewa mutumin kirki ne mai gaskiya ƙwararre kuma wanda ƙasarsa za ta iya ci moriyarsa wanda kuma aka nuna wa rashin adalci shugaban na iran ya faɗa cewa ba zai ƙyale wannan maganar ba sai ya kai a wajen shugaban addini na iran ɗin ayatollah ali khamenei da fatan cewa za a warware ta. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kamar yadda watakila aka ji a kafafen yada labarai daban-daban, gwamnatin Najeriya ta bayar da umarnin a saki wasu 'yan kungiyar jama'atu ahalis suna lidda awatuwal jihad da aka fi sani da Boko Haram, musamman ma mata kamar yadda kwamitin shirya tsarin ahuwa ga 'yan kungiyar ya buƙaci a yi don haka na tuntuɓi dr kabir mato na jami'ar abuja da ya mani fashin baƙin alfanun wannan matakin da aka yi da kuma aka san hakan sai ya ce Eto eh dama ɗaya daga cikin manyan lalurorin da ake fuskanta ya ta'allaka ne irin yadda ita wato gwamnati ta yi kunnen uwan shigo a bisa ga shawarwari da ake bata kan yadda za a wato yi maganin wannan tashin hankali a cikin lumana. har aka kai wannan matsayi da aka kafa wannan kwamiti na neman afuwa da kuma zuwa wannan wato dokar ta da aka aiwata a wayannan jihohi guda uku ina ganin eh, dukkan alamu watakila eh, tunda wannan ya fito daga wato shawarwari ne da su wannan yan kwamiti suka eh, ainihin ba gwamnatin tarayya ko shugaban kasa kuma har amince da shi watakila a ya cewa ya yi alfano wajen ganin cewa eh su ma boko haram din sake waɗanda suke rike da su wuri da kenan wani farabi kuma a kalakari da irin hare-hare da sukan kai wato tashoshin 'yan sanda da wato gidajen wato bursunoni na kasar nan ai yana da dangantaka ne irin ƙorafe-ƙorafe da suke na cewa an tattara mutanen su an abin nan an kai kuma tsakani da allah bai ba abin da ya daga cikin dalilin da ya sa ita kanta gwamnatin tarayya da kasar nan ta yi bakin jini wajen wato kasashe da suka ci gaba duniya shine idan aka samu wato baraka na zaman lafiya irin wannan akwai masu laifi akwai wadanda ba su da laifi wato duk da ya tabbatar da cewa an kare haƙƙin waɗanda suke da laifi dole ne a yi a ba kawai idan mutum ɗaya ya laifi sai a rufa mutum ashirin ko ɗari a takura musu a saboda haka ina ganin gaskiya watakila eh wannan ya yi tasiri ya yi tasiri domin ya domin watakila akwai da yawan da aka kama ba tare da an yi wani bincike na musamman an tabbatar da cewa suna da alaƙa ko kuma hannuwa irin wannan tashi da ke samu ba To a wasu na ganin watakila gwamnatin tarayya ta ɗau wannan mataki na dokar ta ɓacin ne saboda ta yi tayin ahuwa ma ƙungiyar Boko Haram koko jama'atu ahalin sindalin da wa jihad amma kuma ta yi biris da wannan ta yi kuma gashi ana ta mace-mace ba ka ganin watakila ta ga kamar bata da zaɓi ne? Eto eh yana iya hakan dama idan aka samu kai cikin irin wannan hali akan yi amfani da wato aka yi sara ne a duba bakin gatari hmm. ah, ba za a sarawa ba a ga menene ba a duba an ga shin wani irin barna ne wannan sarawa ke kawowa ba hmm. amma tsakani da Allah tunda kamar yadda mu muke samun labaru ta bangarori daban-daban ya nuna cewa wayannan mutane sun rabu kashi daban-daban ne wato akwai bangarori da dama ah, daga cikinsu wadda shi kowane lokaci idan maganan abuwa ya taso za ka ji wayansu suna cewa sun amince wayansu suna cewa ba su amince ba to abin cewa nan shine watakila kuma ga 'yan najeriya da da musamman mu da muke arewacin ƙasar nan wato muna da zato mai karfi ganin kamar cewa watakila bayan ainihin su wannan 'yan gwagwarmaya na kungiyar boko haram watakila akwai wani bangaren ta ma da ake tuhuma kamar wadda ake gani kamar watakila wasu masu wato hukuma su ne suke ainihin wato azalzaba wannan al'amari saboda wayansu daidai da suka jibanci watakila siyasa ko kuma hanyoyin kuɗaɗe na shiga. Hmm. To wannan wani abu ne da suke za a iya tabbatar da shi ba. Kamar yadda na ce maka ɗazu ina ganin wannan afuwa ko kuma wannan saki na mutane da yawa fursunoni da aka kama watakila daga cikinsu akwai waɗanda ba su ji ba su gani ba ko kuma mata da ƙananan yara wani mataki ne nake gani mai amfani wadda zai taimaka a wajen ainihin buɗe hanya da za a samu na ainihin ci gaba da tattaunawa wadda har zai kai Allah da a samu masalaha a wannan al'amari. To, Dokto, baya ga wannan saki na mata da wasu kuma 'yan kungiyar ta jama'atu ahli sanalid da awatuwar jihad, wani mataki koko wace shawara kuma za ka ba da wannan kwamitin da kuma gwamnatin tarayya da kake ganin za ta taimaka wajen daɗa eh, shawo kan 'yan wannan kungiya? wato babban shawara a nan shine ita kwamiti za ta ci gaba da wato shiga da fita kuma ta ci gaba da tattaunawa da waɗanda suke da hannu akan wannan al'amari domin neman shawo kan ko kuma neman da fahimtar da su cewa ya kamata wannan gwagwarmaya da ake yi a dube shi da idon rahama ga irin wato halaye da al'umma da dama suka shiga a dalilin shi duka abin da ya hausawa ke cewa duka abin da ya ci toto ba zai bar doma ne ba ko duk abin da eh. shi doma ba zai bar toto bane to duka abin da ko zai ci shashin arewacin kasar nan kaga ba zai bar kudancin kasar nan ba saboda ka dole su masu mulki su matsa kaimi wuri da su matsa kaimi To Kabiru Matu kenan suke tattauna da Ibrahim Garba to bari mu je wani gefe inda aka ruwaito cewa shugaban babban bankin Najeriya wato Sanusi Lami da Sanusi ya yi hasashen cewa dokar ta bacin nan da aka kafa a wasu jihohi uku na arewa maso gabacin Najeriya din zata ta iya yin illa ga tattalin arzikin ita Najeriya. saboda haka ibrahim garba din ya sake tuntubar wani masanin na daban na tattalin arziki a kamfanin valid insurance brokers da ke kaduna ana kiran shi malam abbas idris yake tambaye shi koya dokan nan za ta yi wa tattalin arzikin najeriya illa to um, ibrahim idan ka duba yadda tattalin arzikin ta take dukkan mafi kankancin abin da ake yi a cikin kasa na harkan tattalin arziki shi ke haɗawa ya tada uh, tattalin arziki na ƙasa ya zamanto ya ci gaba ko bai ci gaba ba to kasancewan dokar ta bacin da aka sa a waɗannan jihohi uku to kai ka tabbatar da cewa waɗannan jihohi uku suna da muhimmanci kwarai a cikin haɗin tattalin arziki na ƙasar nan don haka za ka samu kan cewa dukkan abubuwan da suke yi da ƙarami da babba duk komai ya tsaya kai kana sane kan cewa har ma an hana fito dokar fita a wasu jihohin na cikin awa ashirin da hudu to a cikin awa ashirin da hudu in baka yi wani abu na tattalin arzikin kasa ba ka ga komai ya koma baya ne to wannan abun da zai ke koma baya shi ke haɗa dukkan abubuwa na ƙasa ɗin in aka zo aka kididdige sai a ga kan cewa an yi activity kaza a waje kaza da kaza da kaza da abun da aka samu to sai a gane kan cewa gross domestic product naku nawa ne sai a gane ya yi gaba ko bai gaba ba to a wannan kai kai tsaye ka san koda ba masanin tattalin arzikin kasa ba ne ya san kan cewa lallai mai kosan nan da ta fito take soya da safe yanzu ba ta yi wanda ke sai da ruwa baya yi wanda ke yanka rake baya yi duka waɗannan abubuwa suna taimakawa kwarai wajen gina tattalin arzikin kasa to yanzu babu su to wannan ba sai an gaya mutum ba kan cewa waɗannan abubuwa da sun sun ja baya kuma wayannan jihohi uku da ka zo din nan suna da muhimmanci kwarai wajen abubuwa activities na ƙasar nan in ka duba a Adamawa state akwai muna da babbar kasuwa ta shanu a Mubi in ka je Borno state shi ma akwai kasuwar shanu tana nan babba a nan cikin Maiduguri sannan in ka zo Yobe state duk ƙasan nan su suka fi kowa noman wake saboda haka kasuwar wake dole ta kasance ita ce babba a wannan wajen to yanzu duk babu su waɗannan abubuwa an rufe su na ɗan wani lokaci don haka dole ne kawai tattalin arzikin ƙasan nan ya zamanto ya yi baya saboda wannan doka da aka To, a uh, wasu watakila su ga ko da ike kafa dokar ta bacin zai shafi wato tattalin arziki kamar yadda ku masana kuka zayyana, watakila kuma idan aka samu kwanciyar hankali bayan dokar ta bacin tattalin arziki na iya zaburowa, haka ne koko dai? A'a, wannan duk wani hasashe ne wanda bata da abin nan don a gaskiya da zaran aka karya kadarin wuri mm. to kafin wannan wurin ya sake haɓaka sai ya ɗauki wani lokaci ba ƙaramin shugabanni za a samu wanda suke da hangen nesa da za su dukufa su ce an yi reconstruction ake ce ma mm. kaman an yi yaki haka. Mm. To dole ne za ka samu uh, bahaushe ya ce ba a bari a kwashe daidai. Mm. To wannan haka ne duk yadda kai baya da za a yi kasuwan nan kasuwannin nan wani ya fita ya fita kenan bai sake komawa. To saboda haka kaga wannan abin ya zama ya dinga kaiwa kenan shi yasa ake cewa ita masifa idan ta tashi ba ta sanin karewan ta yadda za ta yi consequences na ta yana da yawa hmm. shi yasa zaman lafiyan shi ne mafi a'ala amma ba yadda za a yi a ce wajen karamin lokaci a ce wannan dukkan abubuwan da aka yi rasa a wannan lokaci a iya dawa da shi bai yiwa To, jama'a an saurari Malam Abbas Idris wani kwararre a harkar tattalin arziki da kuma ke kamfanin inshora na Valid uh, insurance brokers da ke kaduna to kuma ba za mu iya kawo muku wato labarin barakar da aka samu a jam'iyyar ampp bangaren jihar niger ba saboda wasu dalilai sai a shirmu na gaba yanzu dai bari mu nufi jihar adamawa inda matasan musulmi da kirista ke ta ƙoƙarin haɗa kawunansu don ganin ba su saba wa dokar ta bacin da aka kafa ba ga dai ibrahim abdulaziz da rahoton himma ba ta Shirin hima bata gargo fa yana ba ku labarin 'yan Afirka ne masu taka rawar gani a ƙasashen waje. Jima masu rama assalamu alaikum. Yau shirin himma ya tashi ya tafi can ƙasar Brazil inda na tattauna da Abdulrazak Ibrahim ɗan asalin jihar Kanan Najeriya kuma ƙwararren mai bincike ne a fannin kimiyyar amfani da ilimin halittu masu rai domin warware matsalolin yau da kullum. Na san wannan bayani a dunkule yake kaku da za mu warware muku a cikin ta da Abdulrazak zan mishi tambayoyi domin in ji wai takamaimai mai wannan abin yake nufi ne kuma ta yaya zai amfani ma a Najeriya. Kan cika ku da surutu gashi za mu je daga bakin shi. To sunana Abdulrazak Ibrahim kuma ni mutumin ne. Ina nan a birnin Brazil na aiki a wani ɗakin bincike da ke karkashin wata ma'aikata da ake kiranta embrapa embrapa eh, embrapa wato eh, ma'aikatar bincike ce ta tsirrai da take da rassa daban-daban a faɗin kasar brazil to eh, ita ma'aikatar binciken me take kokarin yi ne ɗaya daga cikin waɗannan ma'aikacin ma'aikacin wannan su suna aiki ne a kan fannin kimiyya na biotech abin da ake kira biotechnology Eh. wato amfani da ilimin biology don ka kirkiri wani abu ko kuma ka samu wani solution na wani matsala da misali To kamar a warware matsalolin harkokin kiwon lafiya kenan ta yin amfani da yawa ilimin ilimin kimiyya ban da kiwon lafiya har da su noma muhalli da sauransu. To oh, yanzu ashe wannan katu da kake yi shi yana ma da fa'ida sosai saboda ba harkokin kiwon lafiya kawai ya shafa ba ya shafi abincin da muke ci da kuma muhalli. da mm. To wata ya za a yi ma ya amfani kamar Najeriya ne ta wani irin hanyoyi? Ah, wato ah, a dan bangaren mu na arewa misali, a jina tun da tana zama da dama sosai akwai shuke-shuke. Ah, wannan ilimin za a iya amfani da shi misali kai maganin matsalar fari kai maganin matsalar cututtuka da suke damun shikoki misali bari baka misali hmm. ah, idan ka ɗau latas da muke noma a nan kaga yanzu duk shekara najeriya ta kan kashe miliyoyin nerori latas da ake ce da salak yawa salak eh. duk shekara najeriya ta kan kashe miliyoyin nerori don a shigo da kwayoyin vitamin a ake ba ake ba yara da da masu ciki vitamin A din shi menene shi ana amfani da shi ne saboda a yi rigakafin matsalan da suka shafi ido saboda sinadari ne wanda ke yana da amfani da yawa amma daga cikin amfanin shi ne ido kuma ba sa misalin akwai wani sinadari da ake kira folic acid folic acid yawo shi folic acid mata duk mace da take da ta shiga shekarun da ya kamata da karin da za ta iya ɗaukan ciki ya hmm. kamata a ci tana sha saboda rashin shansa saboda shi abu ne wanda mu a kanmu ba ma ba ma yin sa a cikin cikinmu ba adam baya yin su hmm. saboda haka dole ka sha shi ta waje. Ba na rana mata bari mu koma dan baya dan dan man bayanin tasowar ka mana ai na ka taso kuma kamar me kai a can wajen tasowa to ni kamar da na gaya ai ni ainihin na mutum kone ne a nan kano eh, na primary school makarantar primary da junior daga nan ne je na karatun secondary a kafin hausa lokacin muna tsohuwar kano amma kafin mu gama ta zama jigawa መጀመሪ ከአዱና ነፈጎ ፈንም ባዮ ኬሚስትሪ አፍ ጃሚያር ባይናይ ፕሮጀክት jiha abia na ɗan samu aiki da jihar jigawa ne aiki a wani wani ma'aikatar bincike da ake kira jigawa research institute ta zaure sanadiyar wannan ne dai ma zunubi na karatun na a kuma ina karatu na na phd a jami'ar Brazil da ke birnin A jami'ar University of Brasilia. Jami'ar Brasilia. To, to. Ana kiranta Universidade Brasilia. lokaci ya zo inda ba za mu iya ci gaba da kawo muku hira ba sai kuma wani makon Allah ya so ya kai mu za ku je ci gaban hira ta da Abdulrazak inda zan tambaye shi in ji wai ƙasar Brazil ba turanci ake ba kuma ba Hausa ake ba wani yare suke yi kuma ta yaya yake hulɗa da jama'a ne a can yanzu a madadin shi ba na Abdulrazak Ibrahim da kuma sauran abokan aiki na nan birnin Washington DC da suka taya ni wannan shiri ni ne Bello Habib Galadanci nake cewa sai wata in Allah ya yarda Allah ya kai mu Salam alaikum kaje har duniya babu daɗi ba To jama'a har yanzu dai a mana aikin gafara a saboda tangarɗar na'ura da aka samu an saurari Bello Habib gala danci da shirinsa na himma ba ta ga rago ba labarin haɗa kawunan matasan musulmi da Kirista a jihar Adamawa ba kamar yadda na gabatar tun farko za a saurari wa'innan rahotannin a shirinmu na gaba to yanzu kan ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana a rubuce malam hanza galadima birnin kebin najeriya ya aiko da wasiƙar da ke ɗauke da ra'ayin cewa to gwamna ɗakin gari ka sani fa cewa yanzu ba abin da ka fi mai da hankali kansa irin binciken ma'aikata da kuma ma'aikatu to ka sani fa akwai ranar ƙin dallanci domin kai ma baka wuce wannan ba saboda ziyarar da ministan yada labarin najeriya labaran mako ya kawo jihar kebbi a yi mun ji wasu kuɗaɗe da aka faɗa kan waɗansu kwangiloli kamar aikin gyaran filin jirgi da aikin hanya da ta tashi daga birnin kebbi zuwa makera inda makudan kuɗin da aka ce an ware domin wannan aiki an yi musu sama saboda haka gwamna ɗakin gari wannan bincike da kake yi wa ma'aikata to kai ma fa ba za ka tsira wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga wajen hawa usanin ga katsina da ke cewa tana yi wa 'yan uwanta mata murna dangane da afuwar da gwamnatin najeriya ta yi musu na fitowa daga gidajen yari ta ce allah ba mu zaman lafiya a najeriya amin wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga wajen haɗin gwiwar sanin shaga kofar ƙaura katsina da hassan muhammad binaci na unguwar magaji garin sokoto da ke cewa a gaskiya matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na sakin 'yan kungiyar boko haram wannan ya dace sai dai ya kyautu kuma a binciki lafiyarsu domin muna cike da ɗari-ɗarin gwamnatin najeriya musamman ma ganin dangantakarta da wasu ƙasashen waje na yammacin turai fatan allah ciyar da shugabannin najeriya idan har masu rabon shiryan ne amin sai kuma wannan wasiƙar ta fito daga wajen abdullahi baban yusuf ɗan inyamuran hausawa wanda yake baballe na abba plaza kasuwar bacci kaduna najeriya ya kwada wasikar da ke yin kira ne ga gwamnatin najeriya da tallafa wa 'yan gudun hijirar 'yan zankwa waɗanda suke sansanin alhazai da ke mando kaduna ya kamata gwamnati ta tallafa musu domin su bar wajen suna masu samun sana'a yi don ci gaba da rayuwarsu kamar kowa sai kuma wannan wasiƙar ta fito daga wajen aminu abdubaka noma sani mai nagin kanan najeriya da ke asalamu alaikum na yin kira ga jam'iyyun adawan najeriya wadanda ke ƙoƙarin haɗewa domin su zama ɗaya da su yi taka tsantsan wajen kula da waɗanda suke cikin wannan tafiyar tare da suke yi don kada su yi kiɗo. da kwarkwata a gashi. To yanzu kuma ga Ali Mustapha na Sakkwato ya dawo da labaran duniya amma a takaice. sakatariyar tsaro ta amurka janet napolitano tana kan hanya zuwa garin mu da ke jihar oklahoma inda wata mahaukaciyar guguwa ta taro tsaunin garin ta kashe mutane 24 ta kuma raunana wasu kamar mai tan da 40 daya daga cikin ma'aikatan da ke karkashin wato ma'aikatan da ke karkashin ita wannan ma'aikata ta tsaron kasa ita ce ma'aikatar ba da agajin gaggawa wacce tuni jami'anta suke can mu ɗin suna ta ba da agaji na zarar mutanen da abin ya ritsa da su da auna mizanin barna da guguwar ta yi da kuma ba da tallafi ga su ainihin mutanen da masifar wacce ta auku shekarun jiya litinin ta shafe su kai tsaye tun dai shugaba obama ya tabbatar wa mutanen mu cewa gwamnatinsa da ma kasar baki ɗaya za su kasance tare da su a cikin wannan mummunan hali da suka samu kansu a cikin na wahala sannan dakarun 'yan tawaye kuma a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun gwabza da sojojin wannan ƙasa kwana ɗaya kafin isuwar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun a nan wata ziyara aiki da zai kai a nan garin na goma sai dai wannan zo mu gaban da aka yau laraba shine na uku ma da ake goza tsakanin waɗannan mafadatan na m23 da kuma su sojojin ƙasar a zimbabwe shugaban wannan ƙasa robert mugabe ya rattaba hannu akan wani sabon kundin tsarin mulki wanda ya zauge wani sashe na ikon shi kuma ya buɗe kofar shirin zaɓuɓɓuka a nan gaba an ga mugabe yana ta murmushi yayin da yake musafa da mutane da yawa cikin su da tsohon abokin adawa su morgan chagla john kaɗan bayan da ya kammala wato sa hannu akan wannan kundin wanda daman shata shi yana ɗaya daga cikin ɓangarorin yajejin sulhun da aka shata a shekarar 2008 To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can wato da dare idan Allah ya kai mu ku sake jin shirye shirye namu. Yanzu a madadin Ali Umar Safa na Sokoto da ya tayani gabatar da shirin da Julie Lathas Gresham wacce ta haɗa mana sauti da injiniyan mu. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC. Ke muku fatan alheri ku huta lafiya sai kuma can da daddare. This program has come to you from the Voice of America, Washington.